waɗansu abu ne wanda koware koware maganganun habibu jibril na garin na garin zamfara gusau wanda ya gami da wannan littafi da ya rubuta saba'un riwaya min maruyati ahmad tijani wanda a ciki ya kawo ruwayoyi saba'in ma'ana maganganun shi tijani saba'i saba'in wanda shi a ganin shi maganganun nan kamar waɗansu abu ne wanda suka saba ma addinin musulunci ko kuma ba daidai wani a irin nashi fahimtar jiya mun gabatar da karatun kashi na farko sai ya zamanta cewa karatun ya yanke to za mu ɗauki wannan littafi wa'ina abubuwa da ya kawo guda saba'in a irin nashi fahimtar yana ganin ba daidai bane za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu tabbatar mai da wannan abubuwan babu wani rikici a cikinsu babu kuma wata magana da ta saba ma addinin musulunci illa kawai rashin bin ka'ida da habibu da habibu jibril gusau ya yi ka'idar da malaminsu ya faɗa ya ce idan ka ji maganganun sufaye ka je ka bincika mai suke nufi kamun ka yanke musu hukunci da abin da kai kake nufi to insha Allah rabbi yan uwa za mu karanto kullum za mu ɗauki nukuɗa ɗaya ko biyu cikin manganin shehu tijjanin sai mu yi mashi mai wannan littafi sabaƙon riwaya min maruyati ashak ahmad Tijjani. almakazuba kamar yadda yake rubuta wai ruwayoyi guda saba'in daga cikin ruwayoyin shehu tijjani na ƙarya wanda abin da abin wannan maganganun ƙarya ne to za mu tabbatar maka da waɗannan maganganun ba ƙarya ba ne ƙarancin ilimi ne da kuma rashin fahimta wanda inda ka fahimci abin kuma ka bi ka'idar da malaman da malaman ku suka kafa to da baka zo ka ƙaryata maganganun shehu tijjani ba riwaya ta farko da ya ɗauko ya fara kamar haka ya ce miniftira'ati tijaniyina ƙauluhum daga cikin abubuwa na ƙirƙire-ƙirƙiren ƙarya na tijjanawa faɗansu da suke cewa ma'ana iwai shehu tijjani ya ce manta tawahama annahu sallallahu alaihi in kada jami'u madadihi ala ummatihi duk wanda ya shiga cikin ɗimuwa ya ɗimoce har yake ganin cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi in kada jami'u madadihi cewa madadin annabi ya yanke ala ummati a bisa al'ummansa ma'ana amfanarwar da annabi ke ma al'umma bayan ya yi wa wafati wannan amfanin shi kenan ya kare annabi bai da amfani irin amwati kamar sauran matattu Fakar jahila rutbatan nabi haƙiƙa wannan mutumi ya jahilci darajar manzan Allah wasa al'adaba kuma ya munanta ladabi ma'ahu tare da manzon Allah wa yuksha alaihi an ya mutu kafiran ana jin tsoro wannan mutumin ma zai iya mutuwa kafiri in lam tub in bai tuba ba min hadal i'tiqadi daga wannan ainihin i'tiqadin uh, ah, abin da ake nufi wai ma'ana abin da yake nufi wai shehu tijjani ya ce duk wanda ya duk wanda ya duk wanda ya shiga cikin ɗimaucewa har ya ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu kuma annabi bai da amfani kamar yadda suka ce ah, ba sa neman taimakon manzon Allah suka ga cewa annabi bai da amfani bai amfanarwa to wannan mutumin kuma suka danganta annabi kamar sauran matattu ne to wannan mutumin ya jahilci ainihin darajar manzon Allah kuma ya munanta ladabi ga jadabin annabi in ji shehu tijjani kuma wannan mutumin ana jin tsoron ma ya mutu kafiri in bai tuba daga wannan itikadin ba to wai wannan maganar da shehu tijjani shi a ganin shi wai wannan maganar ma magana ce mara kyau magana ce wacce bata inganta ba wannan maganar ƙarya ce a ganin shi wanda su shi habibu jibril gusau a ganin su da da, ire-iren su manzo Allah ya riga ya yi wa fati bai shi da ba shi da wani amfani kuma a duniya a ganin su kenan to wannan magana taka lalle lalle wannan ibara ta shehu tijjani ka fahimce ta a gurgunce kuma rashin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai bane a gare ku wannan maganar shehu Tijjani, haka take daidai ne Lallai duk wanda ya kudirta cewa annabi ya mutu bai da amfani wannan mutumin ana jin tsoro ma zai iya mutuwa kafiri wannan magana shi janin gaskiya ne haka take domin rayuwar annabi alkhairi ne wafatin annabi ma alkhairi ne bari in gaya maka habibu akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alkhairi ce a gare ku mutuwa ta ma alkhairi ce a gare ku inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi baya nan ya amfanar lokacin da annabi ke raye ya amfanar bayan manzan Allah ya yi wa Fati, ya ba da madadi ya amfanar bari in karanta maka wannan littafi insha Allah rabbi mu baka karatu a cikin wannan littafin da izinin Allah inda zaka tabbatar da manzan manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake raye amfani ne gare mu bayan manzo Allah ya koma ga Allah shi ma amfani ne gare mu amfanin manzo Allah bai taɓa yankewa ga ainihin ah, halittan Allah ba kai har ranar alkiyama ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama amfani gare mu zai zama amfani ga annabawa idan ka duba cikin wannan littafin mai suna a kada ibn taymiya na ah, sayyid sharif sayyid sabih ah, mahmud mahmud sayyid sabih zaka gani a shafi na 400 daidai inda ya kawo hadisin damira damira wani sahabi ne mai girma wanda aka rawaito wannan hadisi daga gare shi wa an damira bin salaba daga damira ɗin salaba annahu atan wata rana damira ya je wajen annabi faƙala sai ya ce ud'ullaha li bi shahadati ya rasulullahi ka roƙa min Allah ni ina sai in yi mutuwar shahada a kashe ni a wurin yaƙi ko na mutu a ruwa ko gini ya faɗa min ko kuma annoba ta kashe ni dukkan wa'innan abubuwan shahada ne an fahimta ko domin manzo Allah yana cewa ashuhada kamsatun shahidai guda biyar ne almada'unu wanda annoba ta kashe wal mabadunu da mai ciwon ciki wal gariqu da wanda ya nitse a ruwa wasaibul hadami da wanda gini ya danne sai ya ce wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya fita dan ɗaukaka addinin Allah aka kashe shi to shi wannan sahabi damira yana son ya zama yayi mutuwar shahada da ya zo wajen manzo Allah sai ya ce ya rasulullah ud'u Allah li bi shahada ka roka min Allah ina so in yi mutuwar shahada fa qala nabi sai manzo Allah sallallahu ya ce Allahumma harim da mabni sa'alaba al mushrikin Allah ka haramta jinin sa'alaba Allah ya sa ba mushrikai ne za su kashe shi ba wal kuffar Allah ya sa ba kafirai ne za su kashe shi ba ya nemi shahada kuma annabi ya haramta yayi addu'a Allah ya tsare jinin shi kar mushrikai ko kafirai su kashe shi Allah sai ce fa kuntu ahmilu fi ardil qaumi na kasance ina hawa ina zabura a ainihin cikin mutane ma'ana an tafi yaƙi salaba ya je yaƙi saboda yana son yin shahada sai ya zama kutsawa yake kawai yana shiga yana shiga yana shiga ina fata habibu uh, jibril kana sauraron wannan a wurin ka kace annabi bai da amfani to bari in gaya maka hatta sabbin manzon Allah bayan wafatin annabi annabi ya ba su madadi annabi ya amfane su waccan magana ta shehu tijjani haka take sai dai kai habibu jibril kasancewarka mahajubi kasancewarka baka bi ka'idan malamin ka Ibn al-Qayyim al-Jawziya ba baka bi ka'idan malamin ka Ibn Taymiyyah ba wanda zan karanta maka gaba nan a cikin littafin ku Jami'ul Fatawa wannan ka'ida ta malamin ku watsi kuke yi da shi shi yasa kuke yin abin da kuka ga dama kuke faɗan abin da kuke kuka ga dama kuma ba akan dorin ilimi ba to gashi anan wallahi al-azim wallahi al-azim annabi madadin annabi ya amfani sahabbai bayan wafatin manzala sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ainihin damira ya shiga yana kutsawa cikin ainihin kafiran nan yana kai sara shiga yake shi so yake a kashe shi ya shahada sai damira ya ce fa yutara aliyan nabiyu kalfahum sai kawai ake nuna min annabi a bayan su bayan annabi ya wafati ina ma masu cewa ba ganin annabi bayan ya wafati gashi fa yutara aliyan nabiyu sai gashi ana nuna min annabi Muhammadu sai ga annabi ana nuna min ido da ido ba a bacci ba wannan raddi ne gare ku ya kuwa habiyawa guda biyu raddi na farko shine annabi na amfanarwa har bayan da ya koma ga Allah raddi na biyu kun ce ba a ganin annabi ga kuma shi wannan sahabi ne damira ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakila sai aka ce ya mana sa'alaba ya kai ya kai dan sa'alaba innaka latugarriru mun ga kana bujurowa wa tahmilu alal qaumi kana hawa kan mutane fakala sai damira ya ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yutara ali kalbahum annabi ake nuna min a bayan su ga annabi can ina hango shi a bayan su bayan kuma annabi ya wafati eh kaga anan annabi ya amfanar da me ya amfanar da damira madadin annabi ya amfanar da wani ne damira hatta auren yaki fa ahmilu alaihim sai nake hawa kansu hatta asila indahu har in je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ali ashabu ashabi sannan kuma gashin naga ana ta nuna min jama'a ta sahabbai na abokaina ba hamilu ina hawa hatta a kuna ma ashabi har ma in kasance tare da ainihin abokaina kala sai ce fa ummira zamanan tawilan min darihi albarkacin haka har ma wannan jamira yi ainihin ah, tsawon rayuwa hmm? sai mala ce kudi ta ce wa haza dalilun ala ru'yatin nabi ya kaza wannan dalili ne da yake tabbatar da cewa ana ganin annabi ido da ido bi kalmatis sahabi aljalili damira saboda maganin sahabi da mai girma da ake kira eh, eh, damira bin sa'alaba annan da biyu sallallahu kana yutara alahu wara al'adu manzan Allah ana nuna mai manzan Allah a bayan makiya a bayan menene makiya an gane go a bayan menene makiya to saboda hakan nan wannan kenan idan kai habibu annabi sallallahu alaihi eh, eh, eh, habibu jibril annabi bai da amfani a wurinka to wallahi tallahi mu da sauran al'umma annabi na da amfani ko manzala sallallahu alaihi wasallam madadin shi ila yaumina haza madadin annabi na wanzuwa hayati khairul lakum wa mati khairul lakum rayuwa ta alkhairi ce a gare ku mutuwa ta ma alkhairi ce a gare ku har yanzu walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu lawajadullaha tawwabar rahima yanzu duk wanda ya zalunci kansa ya je garin Madina ya ce Allah ina roƙonka albarkacin wannan Muhammadin Rasulullah da yake kwance a wannan makabartan Allah tabaraka wa ta'ala ka yaye min ka gafarta min Allah ka buɗa min cikin al'amari na madadin annabi sai ya ishe ka a wannan wuri arzikin annabi bai taɓa yankewa ba wallahi tallahi amfanin annabi bai taɓa yankewa ba har a lahira annabawan Allah sai sun ci albarkacin annabi sai madadin annabi yi amfani a tattare da su an fahimta ko wannan kenan kuma duk abin da duk abin da ka ɗauko ka yi magana a kan shi sai na ɗauko kwatankwacin irinsa kamar yadda nake fitarwa a cikin a cikin a cikin littafin ku littafin malamin ku me yake da sura ah, majmu'ul fatawa sai na ɗauko irin wannan na tabbatar da shi a cikin littattafan ku tunda kullum ba ku da aiki wai ku an ba ku kwangila sai ku rusa dariƙar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya dariƙar ce wacce ba ku sai ku rusa ta ba kullum ƙara shiga ake yi kuma duk abin da za ku iya faɗa a cikin ɗariƙar tijjaniya akwai irin wannan magana a cikin littattafan ku amma ba ku sani ba ne amma mu je zuwa malam habibu jibril gusau bari in baka karatu a cikin littattafan malaman ku ka duba cikin wannan littafi mai suna a Shawahidal al Eh, lima fi jawahirul ma'ani wa diwani min kalami ibn taymiya duk abin da ke cikin jawahirul ma'ani da duk irin maganganun shehu ibrahim ibn taymiya yayi irin wannan maganganun zan kuma tabbatar maka da su insha Allah rabbi eh, sai malam yace qa'idatun jalilatun wannan ka'ida eh, ce mai girma wacce zan miƙa ta zuwa ga ɗalibai malam yace ilamu ku sani annabna taymiya lalle dan taimiyya wa ibn al-qayyim da kuma ibn al-qayyim a qa'idatan muhimmatan sun sanya wata ka'ida mai muhimmanci mufidatan kuma mai amfani liman arada an ya kifa ala haqa'iqi kalami a immaci sufiyyati ga wanda yake nufi ya tsaya a bisa haƙiƙanin abin da maganganun shugabannin sufaye yake nufi ko ji ba wanda yake so ya fahimci hakikanin abin da maganganun sufaye suke nufi to ibra taimiya sun sanya ka'idoji guda biyu walakin na ɗalabata sai dai ɗalibai ɗarahuha sun yi jifa da wannan ka'idan na malaminsu wara a zuhurihim a bayan bayansu ka annahum la na kawun ba sani ba eh malam ba su sani ba ne jahilci ne ba sa karanta da malaman su inda suna karanta littattafan malaman su da sun ga haka ba su sani ba ne amma mu yanzu muna fitar musu daga cikin littattafan su muna sanar da su sai malam ya ce ya qul ibn taymiya ibn taymiya yana faɗa fi majmu'i fatawihi a cikin majmu'u fatawarsa mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara daidai sai ibn taymiya ya ce wa alam ka sani anna lafazan sufiya lalle lafazin sufaye wa ulumahum da ilimin sufaye ta katalifu tana sabawa eh lafazin sufaye wani abu ne wanda yake sabawa ba wani abu bane wanda kawai za ka fahimce shi daga kaga an rubuta kun ji da ku ya kuwa biyawa maganganun sufaye da ilimin sufaye ya saba da irin maganganun ku fa ya saba da irin ilimin ku habibu bin jibril habibu jibril gusau kaji malamin ka ibnu taymiya ke gaya maka a cikin majmu'ul fatawa maganganun sufaye da ilimin sufaye ya saba ma irin maganganun ka me yasa ba ka ɗauki wannan maganar malamin ka ba maganganun sufaye da ilimin sufaye ya saba ma ainihin fahimtar ka irin rubutun ka fayutuliquna ah, alfazahum quna alfazahum za ka ga suna sakin irin lafazzan su ala mawdu'atin abusa wasu bagirai abusa wasu bagire lahu a gare shi wa marmuzatin da kuma wasu abubuwa da suke nuni maganganun su nuni ne maganganun su take yi ba wai kawai a rubuta ko a gani a karanta a fahimta bane wa isharatin ah. kuma maganganun su baye akwai abin da suke nuni akwai abin da suke nufi in juwa in ji ibnu taymiya tajri fi ma bainahum abin da ke gudana tsakanin su in dai ba sufin ba to ba ko ba wanda ko zai gane wannan magana idan sufi na so ya magana da sufi akwai abin da zai faɗa eh, ko ya rubuta in ya faɗa shi wannan sufin ya gane kamar yadda likita in yana son ya magana da likita akwai rubutun da zai yi in ba likita ma babu wanda zai gane yanzu masu sai da magungunan nan ko da a kemis sai ga duk bokon ka an maka rubutu wala ba ka iya gane ma aka rubuta ba amma kana kai ma dan karamin yaro wanda ya karanta yaran kana miƙa mai duk abin da aka rubuta zai gane to haka su baye su ma suna da yaren da in suka yi rubutu da shi ko suka yi magana da shi a tsakanin su ne suke iya fahimtar wannan yaren kai da baka karanci wannan yaren ba ba yadda za ka fahimta malam habibu bin jibrin me yasa baka bi wannan ka'ida ba ta malamin ka ka ɗauko maganganu na jahilci ka sa a cikin wannan littattafan wai kana tunanin wai wai wai wai kai sai ka kayar da shehu tijjani sai ka rusa a da shehu tijjani sai ka rusa ga bayan gashi malamin ku ya hana ku malamin ku ya hana ku irin wannan aikin an fahimta ko sai ibnu taymiya sai ya ce faman lam yudakiluhum ala tahqiqi wanda bai shiga cikin su ba wanda bai shiga cikin sufaye ya fahimci abin da sufaye suke nufi ta hanyar tabbatarwa ba wana zala mahum alaihi ya dawo ga ainihin barin abin da suke kai shi ya dawo ma'ana ya daina makala musu abin da shi bai gane ba to shine ibnu taymiya ce raja anhum wa huwa khasi'un wa hasir wannan mutum zai dawo yana taɓaɓɓe kuma yana yayi asara in dai duk abin da ka gani na sufai zaka ɗauka ka ce ai haramun ne ko bid'a ne to idan aka zo aka tsintsiye ka ko aka zo aka yi maka bayani akan wannan abin to zaka dawo kana taɓaɓɓe kana kayi asara za ka yi asara domin daga ƙarshe kai za ka ji kunya in ji wa in ji malamin ka ibn taimiya ka je ka duba mujalladi na biyar shafi na saba'in da tara daidai sannan idan ka duba cikin madarijus salikina baina manazil iyaka na abu wa iyaka na sta'in malam habibu gusau mujalladi na uku akwai mai mujalladi biyu akwai mai mujalladi uku to in ka duba mai mujalladi uku shabi na ɗari uku da tara daidai za ka ga abin da ibn al-qayyim al ya kawo a nawa mai mujalladi a nawa mai mujalladi biyu a nawa mai mujalladi biyu a nawa mai mujalladi biyu shine wanda na karanta ranan nan da muka zo na zaman munazara a nawa mai mujalladi na biyu za ka samu kamar irin na wannan mai mujalladi biyu za ka samu maganan manzilatul infisal manzilatul infisal idan ka duba ba manzilatul infisal insha Allahu rabbi ah, za ka samu wannan menene za ka samu wannan za ka samu wannan maganar a wannan irin nawa ya zama shafi na 400 da sittin da tara eh, shafi na 469 ya ce fa'alam ka sani an na filisanil ƙaumi ibn al-qayyim al-juziyya ce lalle a cikin halcan waɗansu mutane wa ake nufi nan ai as-sufiya min al-isti'arati suna da kalmomin da suke arowa daga larabci su yi magana da wannan kalmar amma ba abin da kalmar take nufi kenan ba e eh, min al-isti'ara ta abin da zaka aro daga larabci a yi magana da shi kai a ganin ka abin da larabcin ke nufi kenan amma kuma ba abin da ainihin wannan kalmar take nufi kenan ba kamar yadda a turanci akwai kalmomin da ainihin likitoci suke arowa su yi magana da ita amma ba abin da turancin ke nufi kenan ba an fahimta ko sai ya ce wa idlaqil ammi idan ka ga maganan an yi ta ne kamar an yi ta ne da kowa magana ce gama gari magana ce wacce an sake ta kowa zai iya fahimtar ta in ka ganta misali amma wa iradatul khas abin da take nufi abu ne keɓantacce abu ne ɓoyayye sai an maka bayani in ji wa in ji ibn al-qayyim al-jawziya wa idlaqin lafazi wurin sakin lafazin zaka ji an sake shi ne kawai gashi nan larabci ne kawai a rubuce amma wa iradatu isharatihi amma abin da yake nufi duna haƙiƙati ma'anahu ba shine haƙiƙanin ma'anan da kai ka gani kake fahimta ba eh ba abin da kai kake gani shine abin da ake nufi ba duna hakikatin ma'ana ba shine abin da ake nufi ba ka gani a rubucen to ba abin da yake a rubucen shine hakikarin abin da ake nufi ba sai ce ma laisa fi lisani ahadin min dawaifi gairuhum wannan maganan baka samun su baka samun wannan maganan a wani wanda ba su ba irin wannan maganganun ba za ka taɓa samun sa a wurin wanda ba su fi ba irin wannan maganganun ana samun su ne a wurin sufaye ibn al-qayyim al-jawziya ce sai ce kamar yadda sufaye su waye yaquluna su haza ya yaquluna saboda haka ne sufaye suke cewa nahanu ashabu isharatin mu abota ishara ce maganan mu in mun yi akwai abin da maganan mu take nuni shine nanu ashabu isharatin akwai abin da maganan mu take nuni la ashabu ibaratin mu ba ma'abota fassara ba ce ba fassara kawai ake ɗauka a fahimci maganganunmu ba ba ta hanyar fassara ba ne a'a ta hanyar ishara ake fahimtar maganganunmu sai ibn al-qayyim al ya ce su baye suna cewa wal isharatu lana wal isharatu lana ishara ya tabbata a gare mu e ishara ba a rubuta abu amma ba haka ake nufi ma'anarsa ba wani abu ake nuni sai mu sufaye wal ibaratu li ghayrina amma fassara waɗansu mu suke yin fassara to irin ku kenan malam habibu gusau habibu jibril irin ku kenan wanda ku fassaran kuke ɗauka ba kwa ɗaukan ishara amma mutane sai ya ce wa kadi yutliquna al-ibarata haƙiƙa suna saki faɗan fassara allati yutliqu al-mulhidu wanda mulhidi ne yake sakin irin wannan saki faɗan ma'ana mulhidi Ah, idan sun saki magana sai ya ga shi kuma mai canza magana sai ya zo yana karanta ta a haka yana kuma fassara ta da ra'ayin shi ma'ana ba mai ɗaukan maganan sufaye ya fassara da ra'ayin shi sai mulhidi in ji wa in ji ibn al-qayyim al-jawziya yanzu kai malam habibu gusau a wurin ibn al-qayyim al-jawziya kai mulhidi ne ya kai mulhidi ne domin ka ɗauki maganar sufaye ka canza ta da ma'anarka baka bi ka'idar da shi malamin ka ya faɗa ba to yanzu malamin ka ya kira ka da mulhidi da kuma dukkan wani ba wahabiye da ka sani a duniya da zai ɗauki maganar sufaye fassara da ra'ayin shi shi ma wannan ya zama mulhidi eh, ya zama mulhidi eh allati yutliqu hal mulhidu wanda mulhidi ne zaga ya ɗauka yana sakin irin wannan maganan yana fassara ta da abin da ya ga dama su baye wa yuri, duna biha ma'ana amma su su baye suna nufin wannan maganan wata ma'ana lafasa da fihi babu banna a cikin maganganun su baye wannan maganan ba banna a cikin ta wasara haza sababan li fitnati da'ibataini saboda haka sai wannan ya zama sai wannan ya zama ainihin dalilin fitinan bangare guda biyu sufaye da kuma waɗanda ba sufaye ba ɗa'ifatun akwai wasu jama'a ta'allaku alaihim bi zahiri ibaratihim wanda sirra taya ga sufaye zahirin abin da suka gani a rubuce shi suke ɗauka su fassara wahabiyawa kenan zahirin kawai suke ɗauka sai su ɗauka sai su fassara an fahimta ko wasahahu tilka ah, fa uhum daga nan sai su ce ma sufaye yan bid'a to kun gani ku ji tsoron Allah ya ku wahabiya ku ji abin da malamin ku ya faɗa ku daina ɗaukan abin da kuka gani a rubuce ba tare da kun tambaye sufaye mai suke nufi ba kawai ku fassara da ra'ayinku daga nan ku ɗaura kalman bid'anci akan sufaye kai ba ma su ce ma sufaye yan bid'a ba a'a wa dallaluhum su ce musu batattu shirkai kafirai wallahi al'azimu wahabiyawa kuna ɗaukan ka'idar da ba ita malamin ku ya ɗaura ku akai ba ba ka ganin sufi yi magana ka ce mai dan bid'a ko kuma ka ce mai batacce sai ka bi wannan ka'idar me kuke nufi misali shehu ɗaya riboci sun haɗu da abubakar gumi abubakar gumi yana cewa asufi Tuhu, Huwalla shi sufi kaiwa sa Allah ne amma ran da suka haɗu da shehu ɗaya riboci shehu ɗaya riboci ce a'a abubakar gumi baka gane yaran mu ba wannan yaran mu ne ka ban mu da abun mu abin da yaran mu yake nufi asufi Tuhu, Huwalla. Sufi kaiwa matukar abin da zaka faɗa mai ya ji daɗi ne Allah to ga yanzu fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamuna ku tambaye ma abota sana bin ku ba ku sani ba kaga shi dai rubuci ya zo ya wayar ma da Abubakar Gumi ainihin ya wayar mai da kai ya gaya mai abin da ake nufi kamar yadda mun sha gaya muku mun ɗauko littafin tahsilul amani fi bayani kaulin shaiki wa man yuhibbuni wa man yarani na shehu Atiku Sanka yadda shehu Ibrahim yake cewa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya so ni duk wanda ya ganni fi jannatul kulli ya shiga aljannar dawwama bila buhutani ba tare da kiran ƙarya ba is annani khalifatu tijani saboda ni kalifa shehu tijjani ne wannan wannan magana shehu ibrahim sai ku ɗauka ku ce shehu ibrahim ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne bacin abin da ke rubuci zahiri ne amma mai magana yake nufi ishara ce ishara ce ishara ce to a isharar me ake nufi shewa tiku yayi bayani yace abin da ake nufi fi jannatil ma'arifa duk wanda ya ga shehu ibrahim shehu ibrahim zai kama hannun shi ya kai shi gona lambun sanin allah ba aljannan da kuke ake ba aljannan shiga ba a'a ita ma aljannatu ana kiranta gona ana kiranta da gona to kaga yanzu shi shewa tiku ya ce ana nufin gona ku kuma kuna nan kuna yayaɗawa kuna cewa ai shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya ganshi dan aljanna ne saboda Allah yanzu mu wahabiyawa kuna adalci nan kuna bin maganganun malamin malamin ku kuna bin ka'idojin da malaman ku suka daura ku akai kuwa kuna bi tsakanin ku da Allah kuna bin ka'idojin da malaman ku suka daura ku akai wallahi al'azimu ba kwa bi ba ku abin ka'idojin da malaman ku suka daura ku da saboda haka in kun ji magana a bakin mu ku bari ku ji me miki nufi ba wai ku ɗauka ku je ku rubuta littafi ko ku rinka program akai kuna ainihin yaya ta jahilcin kuna fitowa fili wallahi ba za mu kyale ku ba wannan littafi ka Habibu Jibril duk abin da ka kawo guda saba'in din nan kamar yadda na tabbatar da wannan guda ɗayan sai na tabbatar da sauran ma wallahi ba abin da ya saba a cikin manganin Shehu Tijjani zan tabbatar maka zan tabbatar maka zan tabbatar maka da wannan sai ibn al-qayyim al-jawziya sai yake cewa wa da'ifatun akwai wasu kuma jama'a wanda su ba sufayen bane amma nazaru ila maqasidihim idan sun ji sufaye sun yi magana sai sun tsaya sun duba sun tantance sun yi bincike har sai sun gano me sufayen suke nufi wa magazahu menene menene ainihin menene menene ra'ayinsu menene kuma ainihin su sai sun binciko wannan magana mai magana take nufi ba za su yanke masu faye hukunci da kawai zahirin abin da suka gani ba to haka wayannan su ne mutanen kirki wayannan su ne masu hankali wayannan su ne masu adalci sai ibn al-qayyim al-juzayy sai ya ce fasawwabu tilkal ibarati daga nan sai ga sun daidaita wannan ibara ta sufa sai wannan ibara ba ta da matsala ba ta da matsala saboda me sun yi bincike sun gano maganar tana kan hanya bata soka akan hanya ba wasu hawu tilkal ishara ta sai ga sun inganta wannan ishara sai ibn al-qayyim al-jawziya dalibin ibn jamiya sai ya ce ba dalibul haqqi amma mai neman gaskiya ba dalibin gaskiya ya kabaluhu in an faɗa mai ga abin da maganar sufaye take nufi zai yi sai ya amsa mimman kana daga wurin wanda ya yi bayanin to yanzu ni da na ce muku ga abin da maganganunmu suke nufi kai habibu gusau da na ce ma ga abin da wannan maganar ta shehu tijjani take nufi ya kamata yanzu ka ansa ba ka zauna akan ra'ayinka kai dole abin da kake nufi shine shehu tijjani yake nufi ba fatin kai ba ba tijjani bane baka da alaka da tijjaniya ta ne ko ta kusa wanda a garin ka ma muna da ainihin ka masallacin da kake zuwa ka je kai wa'azi mutanen ba sa wuce mutum uku duk an watse maka kuma littattafan nan ka daɗe da yin su ka rasa samun karbuwa saboda kowa ya ya ci karɓan abin da ka zo da shi har a garin naku ba wanda ya karba abin da ka zo da shi saboda ba alkhairi ka zo da shi ba kuma yanzu din ma wallahi ba za a ansa ba domin tun da littafan nan suka shigo hannunmu wallahi sai mun tona muku asiri wallahi sai mun fayyace ma al'umma gaskiya da man jahilci ne sa kuka rubuta duk da wannan littafin na gaya na kuma na gaya babu ka a ciki kawai ni from somebody ake kiran wannan littafin ni from somebody ka yi copy ne a cikin littafi kai ka zo ka hada amma wannan littafin ba wani fikira ko ta basira ta ka saboda me maganganu ne kai ka dauko ka jera a cikin littattafai amma ba wai wata basira bace ka tsaya ka yi magana da larabci a ciki maganar ka babu in kuma akwai ka zo ka shaida mana babu kawai ni from somebody ka yi ne daga wurin wani ka zo ka hada wai ka yi littafi malam habibu gusau sai ibn al-qayyim al-jawziya ya ce mimman kana daga wurin wanda ya kasance wa yaruddu ma na abin abinda ya saba haka kuma sai ya mayar alaman kana abusa wanda ya kasance to me yasa malam habibu tsakanin ka da Allah ka ji tsoron Allah me yasa ba za ka dauki wannan ka'idan malamin taka ba me yasa ba za ka ɗauki wannan ka'idan malamin taka ba gashi a cikin me a cikin a cikin madarijus salikina sannan har ila yau malam habibu gusau ka koma ka koma cikin madarijus salikinin har yau mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da uku za ka zaka ji inda ainihin ibn al-qayyim al-jawziya din da har yanzu ibn al-qayyim al-jawziya din da har yanzu yake hana ku kutsawa cikin maganganun malamai sufaye sai kun je kun nema menene asalin abin da maganar take nufi ibn al-qayyim juzi yana cewa ba iyaka summa iyaka ka ji gargadi iyaka na hana ka summa iyaka na hana ka kai ɗalibina, na kai wanda kake kai almajirin ibnu taymiya kai almajirin ibn al-qayyim al-jawziya iyaka summa iyaka na hana ka sannan na hana ka wal alfazal mujmala mujmalata almushabbahata maganganu wanda suke a dunkule irin na sufaye na hana ka fadawa kansu ka ce kai za ka yi fassara a kansu dan Allah in ku ji wannan magana wannan ba ibn al-qayyim al jawzi ke wannan magana iyaka summa iyaka na hana ka sannan na hana ka wal alfazal mujmalata na hana ka ka dauke maganganu dunkulallu maganganun sufaye da suke a dunkule ka dauka ka ce kai zaka warware kai ba sufi ba kai ba ainihin arifi ba kai ba wasili ba al mushabbahata Wanda take rikirkitarwa na hana kaka ka ɗauka ka ce kai zaka je ka yi magana kai tsaye in ji wa in ji ibn al-qayyim al-jawziya allati waqa'a istilahul qaumi wanda istilahin waɗansu mutane ya afka alaiha a kanta wanda wannan maganan ba a shiga kanta directly sai an maka istilahi ma'ana sai an maka bayanin me ake nufi dan Allah ku ji wannan maganan fa mala habibu gusau ka ji wannan maganan kai ne har zaka ka ɗauki maganin shehu sayyidul auliya katamul auliya sibda rasul rasulillah shugaban waliyai cikamakin waliyai kuma jika manzon Allah wanda yake cewa kadama ya hata a laraka bati kulli waliyi min ladun adama ila nufiki fi suri digai na wa'annan kwara biyu suna kan kowane wali tun daga zamanin annabi adamu har zuwa lokacin da za a busa kaho shehu ahmad tijani jikan annabi muhammad ne to har zaka iya daukan maganganunsa kai a kai Ahmad Jibril baka iya gane maganganun likita ba yanzu likita in zai rubuta magana ba za ka iya gane ba sai wanda ma shi duniya ce a sa sai maganan waliyi ne zaka ce za ka ɗauke ta wai shin irin wa'annan maganganun na sufaye da ba a gane su babu su ma a Qur'ani ne Qur'ani ma ya tabbatar mana akwai abin da wallahi ba wanda ya san waye alama tawilahu illallah ba wanda ya san fassarar irin wa'annan abubuwan sai Allah duk wanda duk girman ma duk malintanka Allah ya ce akwai maganganun da ba wanda ya san ma'anarsu kuma a cikin Qur'ani akwai abubuwan da aka yi ba wanda yake ya ce mai fassara maka me aka yi musamman ma sun madana fata dalla fakana qaba ne au adna fa auha ila abdi ma auha nan wajen da na karanta muku duk duniya ba wanda ya san abin da aka yi ba kuma da ya san fassaran wannan abin da na faɗa kuma Qur'ani duk duniya duk duniya ba wanda ya san fassarar summa da na fata da lafa kana kaba kausai fa auha ila abdi ma auha idan akwai wanda ya san fa auha ila abdi ma auha me wannan maganar take nibi me akai a wannan wurin dan Allah ya zo ya sanar da ni wallahi babu wanda ya san abin da ke tsakanin fa auha ila abdi ma auha daga Allah sai Annabi Muhammadu to shi a Qur'ani ma akwai abubuwan da ilimi ne amma kuma ba wanda ya san su sai Allah to su fa ma su irin waɗannan maganganun wanda sai ka zo wajen su su ne za su gaya maka me suke nufi an fahimta ko fa innaha asalul bala'i ka ce za ka je ka afka maganganun sufaye wanda istilahi ya faɗa kai to wannan ka tura kanka asalin bala'i ka jefa kanka cikin asalin kasir gumin bala'i wayya maraddu siddiqi wa zindiki wannan wurin wuri ne na wanda yake dawo da mai gaskiya ya tsaya akan gaskiya zindiki kuma zai afka cikin zindikancin shi shi mai gaskiya in ya ji irin waɗannan maganganun tambaya yake mai ake nufi sai ya zo na lafiya shi kuma zindiki bai fahimta ba kokari yake yi kuma wasu ya karanta ya karanta ya fahimtar da al'umma a nan ne sai ya faɗa maimakon yabo sai ya zagi kaga ya zama zindikin to gashi malamin ku dai ya da ku zindikai ya kuwa biyawa ibn al-qayyim ya ce abin da kuke zindikanci ne ku ɗauki maganganun sufaye kuna karantawa kuna fassarawa da ra'ayinku to duk wanda ya wannan zindiki ne inji ibn al-qayyim al-jawziya fa iza sami'a da iful ma'rifati wal ilmi billahi ta'ala idan mutum mai raunin sani mai raunin ilimi ya ji irin wannan maganganun Ya ji me ya ji lafaza ittisalin wan fisalin wa masamirata wa makalimata annahu la wujuda fil haqiqati illa wujudallah wa anna wujudal kainati khayalun wa wahamun wa huwa bi manzilati wujudi zillil qa'imi bi ghairihi fasami aminhu ma yamla'ul azana min hululin wattihadin wa shadahatin wal minal min alqawmi adlaquha bihil alfaza wa nahwaha wa aradu biha ma'ani sahihatan fi nafsiha Allahu akbar ku ji wannan magana wannan magana ce fa ta ibn al-qayyim al-jawziya yace fa iza sami'a idan ya ji wane da iful ma'arifa wanda yake da kankanin fahimta mai raunin fahimta wal ilmu billahi ta'ala wanda bai san Allah ba ya ji lafaza ittisalin lafazin ittisal Ma'anin ittisal akwai abin da sadar da shi ake wal infisal akwai abin da kuma rabe shi ake wa masamira akwai abin da fira ake wa makalima akwai abin da ainihin akwai abu wanda yake ainihin eh, mai rauni eh, eh, wanda makalima abin da yake da rauni an fahimta ko wannan abu ne wanda yake na fira wannan abu ne wanda yake na miki idan Mm, eh, ma'ana mai ainihin karamin ƙwaƙwalwa bai iya gane tsakanin itisal da infisal idan aka yi magana, to kamar an tona mai wani rauni shi ne sai ya zama sai ya zama ya taso cikin rashin sani yana maganganu wanda ba su dace ba kuma a ilimance a ilimance amma shi yana da karancin sani bai da ilimi sai ya ɗauka ai wannan maganganun ba ingantattu bane to sai ibn al-qayyim al-jawziya ya ce to ka sani wa annahu ya ana cewa lallai la wujuda fil haqiqati ya ana cewa babu komai ba kowa a haƙiƙa illa wujudillah sai Allah wannan fa maganan ibn qayyim al-jawziya ne idan ana maganar wahadatul wujudi komai Allah ne ga ibn al-qayyim al ya tabbatar a cikin littafin sa madarijus salikina kuma ba a cewa komai Allah Allah zai iya zama komai amma komai bai isa ya zama Allah ba Allah zai iya shiga cikin halittar sa ya tajalli amma ba ana nufin wannan abin ya zama Allah ba ne kamar yadda Allah ya yi magana bilisanin shajara Allah ya yi magana da halittar bishiya to Allah zai iya tajalli a jikin bishiya amma ba ana nufin bishiyar ta zama Allah ba kamar yadda Allah ya yi magana a jikin dutse a cikin ɗuri sina'a ba ana nufin dutsen ɗuri sina ya zama Allah ba ne a'a Allah ya yi tajalli a jikin dutse ne to Allah zai iya tajalli hatta a jikin bayinsa hatta a jikin mutum kamar yadda Allah ya yi tajalli a jikin manzon Allah muka ji Qur'ani amma ba ana nufin manzon Allah ya zama Allah bane abinda ku ba kwa ganewa da karancin ilimin ku shine Allah yana da iko ya tajalli a dukkanin bayinsa kamar yadda Allah ya yi tajalli a wurin Allah maliku sarki mutum ya zama sarki Allah yi tajalli ya bashi aron wannan sunan amma Allah ne ya tajalli kamar yadda Allah ke tajalli a wurin Allah mai bayarwa sai ya zama almudi wanda ya dauki dukiya ya baka Allah ya tajalli da sunan shi almudi kamar yadda Allah yake tajalli a jikin alganiyu sai ga mutum ya zama wani mawadaci amma asali Allah shine alganiyu kamar yadda Allah yake tajalli a sakiyu mai kyauta yayin da wani ya ɗauki kyauta ya baka Allah da ya tajalli a ainihin jikinsa ya zama asakiyu kamar yadda Allah ya tajalli albakilu idan wani ya hana ka ba kowa ya hana ka ba Allah ya tajalli a jikin albakilu ya hana ka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tajalli a jikin algafuru ko arrahimu kama wani laifi maimakon ya hukunta ka sai ya yafe maka ya kyale ka Allah ya tajalli a jikin shi ya yi tajalli da wannan sunan to haka fa al'amuran suke amma babu yadda za ka ce wai komai ya zama Allah kowa Allah ne a'a Allah yana da iko ya tajalli a dukkanin halittunsa gabaki ɗaya kuma ƙurani ya tabbatar mana da wannan ya yi tajalli a bishiya ya yi tajalli a ainihin dutse Allah ya yi tajalli hatta maganganun da muka ji daga bakin manzo Allah Allah ya yi tajalli ta bakin manzo Allah muka ji sabon da ba ka fahimta kenan hatta imamu shaukani in ka in ka duba karkashin falan mata jalla rabbu hudul jabali yace ai falan ma zahara rabbu hudul jabali yayin da Allah ya bayyana akan dutse abin da imamu shaukani ya fassara kenan wallahi ka je ka duba to saboda haka sai ibn al-qayyim al-juzayy ya ce wa annahu la wujuda fil haqiqati illa wujudillah a haƙiƙa ba ka samun komai sai Allah komai ba ka samu ba kowa ba komai sai Allah a haƙiƙa in ji ibn kaimar al ya ce wa anna wujud al ce khayalun samuwar halitta ma kawai wani abu ne wanda yake kawalwalniya irin kaman irin fa'ida ne kawai babu su in ji wa in ji ibn kaimar al in an ce khayal abin da gashi nan babu shi shine khayal halitta khayal ne babu su ga ne amma babu su sai ba sai Allah in ji wa in ji ibn kaimar qayyim muna ga muku maganganun da suke cikin jawahirul ma'ani wallahi akwai su a cikin littattafan ku wa wahamun kawai dimuwa ne wa huwa bi manzilati wujudin zilli samuwar halitta yadda ka san matsayin samuwar inuwa ce samuwar inuwa idan mutum yana tsaye akwai inuwarsa jikin shi ne mai amfani inuwar ba ta da amfani to haka halittu tamkar inuwa ne jikin shi ne mai amfani an fahimta ko to haka samuwar Allah take alƙa'im wacce take tsaye bi gairihi da waninsa fasami aminu mayam mayam la'ul azana daga nan zai ji daga gare shi abin da ke cika kunni min hululin na ainihin sakkowa an fahimta ko wattihadin da kuma ainihin haduwa shine haduwa Allah ya haɗu da wani abu kamar yadda ne muku bayani bai yiwuwa dan Allah ya haɗu da wannan abun wannan abun ya zama Allah bai yiwuwa Allah zai iya tajalli a dukkanin halittansa amma bai iya yiwuwa kuma dan Allah ya yi tajalli jikin wata halitta a ce wai wannan halittan kuma ta zama Allah bai yiwuwa amma Allah yana da iko ya tajalli kamar yadda ya magana da halcan bishiya bishiya ce ke magana kuma Allah ya ce ni anallahu yake gaya wa Musa cewa ni ne Allah to ku dinga bambancewa ba wai in Allah ya yi magana a jikin wata halitta shikenan a ce abin ya zama Allah a ce an ce komai Allah ba ba haka bane Allah zai iya tajalli a jikin halittansa amma bai yiwa kuma ka ce wannan abin ya zama Allah an fahimta ko to shine ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wattihadin da haduwa wa shadahatin da kuma maganganu da zaka ji an yi su a wajen hankali idan an ce shadahat sufi ya shiga cikin wani yanayi ya wata magana ma bai san yayi ba to ibn al-qayyim al na gaya ma almajiransa in kun ji irin wa'annan abubuwan kada ku ce kafirci ne kada ku kafirta masu yin haka in ji wa in ji ibn wal arifuna min al-qaumi sai ya ce masana daga cikin mutane arifai adala ku al alfaza suna yin irin wannan furcin suna bayyana irin waɗannan abubuwan wa na hawa ha da makamancinta wa aradu biha ma'ani sahiha ku sani kuma wallahi wannan abubuwan suna nufin ma'ana ingantacciya da ita fi ha a cikin wannan maganganun to ka ashe ibn al-qayyim al-jawziya ya tabbatar da karkaji sufi yayi magana duk yadda ta caza ma kwakwalwa in ka bibiye shi zai gaya maka abin da yake nufi abu ne wanda yake bai saba ma addini ba gashi abin da ya bada wa aradu biha ma'ani sahihatan su bayan suna nufin wannan abin da suka yi suna nufin ma'ana ce ingantacciya fi nafsi a cikin magana. an fahimta ko ka je ka duba a cikin addurar siniya idan ka duba cikin addurar siniya a eh, saniya za ka ga a shafi mujalladi na tara shafi ɗari da talatin da uku za ka ji inda ibn al-qayyim al yake faɗa ke cewa mun ta'allaka bi zawahir alfazim bi zawahir alfazimin kalamil ulama wanda ya rataya da zahirin maganganun malamai almuhaƙiƙina wanda suka zama muhaƙiƙai wanda suka zama muhaƙiƙai walam ya aridha alal ulama kawai ɗauka ya yi je kama mai fassara bai ɗauka ya je ya kai wa malamai ya tambaye su menene kuke nufi ba sai ya ce haza jahalun wa dalalun wannan bata ne da kuma jahilci haza jahalun wa dalalun wannan bata ne kuma jahilci ne yanzu kai abin da ka yi malam habibu jibril jahilci ne kuma bata ne ka ɗauki littafin shehu tijjani ka kama fassarawa da ra'ayinka ya ce abin da kai jahilci ne kuma bata ne shine malamin ka ibn al-qayyim al-jawziya baka da iko ka rubuta abu ka ce wannan kafirci ne shehu tijjani ya zama kafiri sai ka tambaye ma abota almajiri shehu tijjani me ake nufi da wannan magana idan an kasa kawo maka hujja da dalili akai sai ka kafirta shehu tijjani bayan shehu tijjani ya assala qa'idatan azimatan yace idza samitum anni shay'an fazinuhu bi mizanin shari wa in wa faga fa amalu bi wa in kala fa fatruku a wata riwaya kuma ah, wa faga fa kuzu ma kala fa fatrukuhu wannan ka'idan jaliya ka dauke ta kai jiba da ita ka kafa ra'ayinka to wallahi tunda da kai wannan littafin ya fito duniya kuma wallahi sai mun nuna sai mun nuna tsarecin kamal habibu gusau gashi nan kuma muna nunawa eh ka ji dai abin da kai magana na farko gashi ni mai ɓaro ta duk mai hankali ko mai adalci insha Allah in yi wannan lecture don Allah da zai tabbatar da cewa abin da kai harwagiya ce kuma abin da kai san zuciya ne kuma abin da kai babu ilimi a ciki kuma kawai manufar ka bata shehu tijjani ka an so kwangila daga saudiya daga can madina inda kai karatu burin ka zo ka bata shehu tijjani to almajiran shehu tijani suna nan a sansanin duniya gashi kai a jos kake ni a kaduna amma duk abin da kai alfarman annabi ina warware shi dan Allah ku ji wannan magana ibnu qayyim al ya ce a cikin ad-durrur saniya yake cewa man ta'allaka bi zawahiri alfazin min kalamil ulama'i duk wanda ya rataya duk wanda ya ɗauka zahirin lafizan maganganun malamai zahirin kawai ya ɗauka almuhaƙiƙi na mutahaƙiƙai wanda suka zama muhaƙiƙai arifai walam ya arjiha alal ulama bayan ya ɗauka bai ɗauka ya ja kai malamai ya ce me suke nufi ba kawai ya kama fassarawa da kanshi irin yadda wannan ƙananan yaran suke yi sai ya ce to haza jahalun wa dalalun wannan ɓata da kuma jahilci ɓata ne da menene da jahilci eh wannan bata da menene da jahilci saboda haka wannan kenan bayaninka akan wannan uh, magana da ka ɗauko ta shawarta ita ce wai ƙarya ta farko da shawar jariya to ba ƙarya ba ce wa hama annahu sallallahu alaihi wasallam dan Allah jama'a in banda kiyar manzo Allah wannan magana me laifinta shawar jariya cewa ya manta wa hama duk wanda ya shiga cikin ɗimuwa. ya ce annahu sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya fice lalle manzon Allah in kada a jami'u madadihi alkhairan manzon Allah sun yanki amfanin manzon Allah ya yanke tunda ya mutu shikenan ya tafi bashi da amfani ya faɗa wannan maganan ya jingina wa manzon Allah ala ummati a bisa al'ummansa a ce annabi ba zai ƙara amfanar da al'ummansa ba tunda ya mutu kasairul amwati annabi kamar sauran kowane matacce ne kawai shikenan bai da amfani faqad jahila rutbatan nabi wannan mutumin ya jahilci darajar manzon Allah wa asa al'adaba wannan mutumin in yi wannan maganan kan ya munanta ladabi ma'ahu tare da manzo Allah wa yuksha alayya ana tsoro wannan mutumi an ya muta kafirin ya ma muta kafiri in lam yatub in bai tuba ba min hadal itiqadi daga wannan itiqadin dan Allah a ce wai wannan maganar ta shehu tijani da take nuna darajar manzon Allah da take nuna kimar manzon Allah wai amma a ce wai wannan maganan wai ba magana bace mai kyau wai magana nan ƙarya ce wai magana nan bata inganta ba su sun fasan duk abin da za a jingina wa manzon Allah na kaskanci su shine abin burgewa a wurin su Habibu bin Jibril al-Gusawi to wannan magana gashi na tabbatar maka da ita annabi ya ce hayatu hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwa ta alkhairi ce a gare ku mutuwa ta ma alkhairi ce a gare ku annabi ya amfanar san da yake raye annabi ya amfanar bayi bayan yayi wafaci wannan kenan wannan karatun na gabatar da shi jiya sai dai yazo sai ya yanke minti hudu ne kawai ya sauka social media shi sa na sake shi yanzu yau da sabo zan yi da na biyu zan shiga wa min haqawluhu wa aqda qaumun haisu zannu annal haqqa subhanahu wa ta'ala la yuqadibu ghayral anbiya alayhi salatu wassalam wa hadha kada'um bayyinun faqad khadaba subhanahu wa ta'ala sharral kalki iblisa to wannan shine mene zan zo in yi karatu akan shi shima insha Allah kuma zamu kawo inna khadaba sharral bariyati din sharral kalki shine iblisa zamu kawo haka dai ainihin a cikin alqur'ani to baraka yan wannan zamu dakata assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala baraka akwai karatu an jima zamu zo zamu yi raddi wa